daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الغرام صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan amuni lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku idan allah ya so su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru muna ɗauke da shirin nan na kokun san sai kuma shirin ku na muryoyin masu saurare sannan mu karkare da shirin matasa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har sa. labarun duniya da farko ga kanunsu. limamin tehran ya ce haɗin kai sakamako ne na imani da kuma ayyukan ƙwarai senegal ta ce hambararren shugaban ƙasar gini bisau ya isa ƙasar ta senegal china ta gargaɗi amurka akan batun yakar ƙasar venezuela to yanzu sai a gyara zama domin a cikakkun labarin duniyar wanda ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran ya ce haɗin kai sakamako ne na imani da kuma ayyukan kwarai limamin na tehran hujjatul islam wal muslimin sayyid muhammad hassan abu turabi ya ce haɗin kai a tsakanin al'umma da kuma mahukunta yana a matsayin sakamako ne na imani da aikin kwarai. limamin ya yi ishara da haɗin kan da ke tsakanin mahukunta da 'yan ƙasa da kuma yin tsayin daka a kai yana mai ƙara da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa wannan danƙon haɗin kan domin haɗin kai koyarwa Alƙur'ani mai girma ce da yake magana a kan wato makon dakarun sa kai na basij limamin na tehran ya yi ishara da jawabin jagoran juyin juhar musulunci akan matsayin da dakarun suke da shi hakanan kuma ya ce dakarun sa kai na basij suna da kima da daraja da kuma taka gagarun marawa a cikin wato tsarin rundunonin tsaro na iran a palestino an sanar da cewa kamandoji biyu na rundunar sarayar quds sun yi shahada a yammacin kogin jordan rundunar sarayar quds ta kungiyar jihadul islami ce ta sanar da shahadar mayakan nata biyu a yammacin kogin jordan sanadiyar harin da sojojin mamaya na haramtacciyar kasar isra'ila suka kai ɗaya daga cikin shahidan shine yusuf ali asasa ɗan shekaru 37 da kuma muhammad abdullahi ɗan shekaru 26 sun kuma yi ishara ne wato yi shahadar ne dai a jiya alhamis da maraice. sanarwar ta kuma ce an yi bata kashi a tsakanin shahidan biyu da kuma 'yan mamaya gabanin su kwanta dama a unguwar abu zahir da ke garin jinin a yammacin kogin jordan wasu rahotanni daga yankin da lamarin ya faru sun ce sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kutsa cikin unguwar ta abu zahir tare da shiga cikin wani gida sannan kuma suka yi awon gaba da wani matashin bafalasɗinin gabanin su wato gabanin tafiya da shi ɗin sun jikata shi ta hanyar dukansa daga lokacin da haramtaccen ƙasar isra'il ta shirinta yaƙi a kan gaza take kuma kaiwa yankin wato kogin jordan yammacin kogin jordan da ke ƙarƙashin gwamnatin kwarekwarar falasɗinu har-hare a lokaci ɗaya kuma yahuda 'yan sharori zauna suna kaiwa gonaki da dukiyar falasɗinawa har-hare da ƙona su da kuma kashe falasinawan a wasu lokuta a senegal an sanar da cewa hambararren shugaban ƙasar gini bisau ya isa wannan ƙasa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar senegal ce ta sanar da cewa hambararren shugaban ƙasar guinea bisau umar susoko imbalo ya isa ƙasar a cikin wani jirgin sama na musamman sanarwar ta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta senegal wata aka fitar da ita a jiya alhamis ta ce an ɗauko shi ne dai a cikin jirgin sama na musamman bayan da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas ta tsoma baki jun mulkin bayan nan dai da aka yi a wannan ƙasa wanda ya haɓar da gwamnatin umaru sissoko ne na tara da aka yi a cikin shekaru biyar kacar a wannan ƙasa sojojin ƙasar da sun sanar da ayyana hotara intam a matsayin shugaban gwamnatin soja kuma tuna arin da shi ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi allah wadai da juyin mulkin na ƙasar gini bisau kwanaki uku bayan zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu inda ta kira shi da barazana kai tsaye ga zaman lafiya a ƙasar da kuma yankin na yammacin afirka wannan juyin mulkin soja ya zama mummunan kita tsarin mulki kuma barazana kai tsaye ga zaman lafiyar ƙasar da yankin baki ɗaya in ji kowas a cikin wata sanarwa da ta fitar dama kafin hakan shugabannin wato tawagar masu sa ido akan zaɓen na gini bisau na ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ecowas sun bayyana cewa wato sun bayyana matuƙar masu game da sanarwar da sojoji suke yi suka yi na ju mulkin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ma ta ce tana bin diddigin lamarin da matuƙar damuwa tana kira da a girmama doka a wannan ƙasa to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran ƙasashen ƙasar da jordan sun yi allah wadai da harin haramtacciyar ƙasar isra'ila akan ƙasar syria a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ɗazu ta yi tur da harin da sojojin na isra'ila suka kai wa ƙauyen bait jin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sha uku bayanin ya ƙada cewa harin yana a matsayin keta hurumin shugabancin ƙasar siriya ne da kuma dokokin ƙasa da ƙasa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ƙatar ta kuma ce abinda isra'ilan take yi a wannan yankin yana ƙara yawan zaman ɗarɗarɗin da ake da shi a cikin yankin da safiyar yau juma'a ne dai sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kutsa cikin garin bet jin da ke gefen birnin damascus inda suka buɗe wuta a kan mutanen ƙauyen wanda ya sanadiyar kashe sha uku daga cikinsu da jikata wasu da dama ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jordan ta bayyana cewa abin da ya faru ke ta hurumin ƙasar siriya ne da kuma dokokin ƙasa da ƙasa mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen jordan fuad al-majali ya ce harin na isra'ila wata tsokana ce mai hatsarin gaske da za ta ƙara matsala a kan wacce ake da ita a wannan yankin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta jordan ta bayyana cewa dole ne a kawo ƙarshen har-haren da isra'ilan take kaiwa a kan ƙasar syria da komawa aiki da tsagai tsagaita wuta ta shekara ta 1974 to kuna jin waɗannan labarun ne dai daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran china ta gargaɗi amurka a kan batun yaƙar ƙasar venezuela mai magana da yamma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta china ta bayyana cewa beijing ba ta lamunta da duk wani ƙoƙarin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan wannan ƙasar ta venezuela ba mawanin wacce ta gabatar da taron manema labaru a birnin beijing a ƙasar china ta yi kira ga ƙasar amurka da ta fasa shirin kai wa ƙasar venezuela harin wanda baya kan doka maimakon haka ta ƙarfafa sulhu da zaman lafiya a cikin yankin latin kamfanin dillancin labaran shinhawa na ƙasar china ya nakalto wato mao ning tana cewa ƙasar ta china ba bata kuma damunta da ƙaƙabawa ƙasar venezuela takunkumi ta gefe ɗaya ba wanda baya kan doka kuma take dokokin ƙasa da ƙasa ne saboda ba a yi shi a ƙarƙashin amincewar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba Ning ta kuma ce beijing tana son ganin dukkanin bangarori sun girmama hurumin ƙasar venezuela su kuma kaucewa faruwar duk wani hargitsin a ranar 24 ga watan nuwamba ne dai amurka ta sanar da wata ƙungiya wacce ta ce tana fataucin mugan kwayoyi kuma ta ce shugabannin venezuela ne musamman nicolas maduro da kuma jami'an gwamnatinsa suke sarrafa wannan ƙungiyar. kasar venezuela ta karyata abin da amurkan tarya tare da bayyana shi a matsayin karya mai sa a dariya ƙarshen labarin duniyar kenan to ma sauraro yanzu suka gyara zama domin ku ji abun da ya saura sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san muroyin masu sauraro da kuma shirin matasa ya sauraro lafiya. Shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar Iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya. kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium kuma wanda aka riga aka tashi din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya kara da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da da biyu ɗaya wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka ba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada kuri'a akan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin kudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya karin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar aƙalla kuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naki to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kuduri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin ƙuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai ɗin sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujja cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china dukkaninsu sun haɗu kuma bakinsa ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin ƙoƙarinsu a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da kasa. tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan kasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza shika alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Nuwamban shekarar 2025 wanda daidai da bakwai ga watan Jumada Thani na shekara 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wata 28 ga watan Nuwamban shekarar 1960 kasar Murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turan Faransa 'yan mulkin mallaka. Kafin haka dai turan Portugal ne suka fara mamayar kasar a cikin karni na goma sha biyar miladiya daga nan sai turawan holland bayan nan kuma sai turawan ingila daga shari'a shekara ta 1903 turawan faransa suka mame kasar su kuma shekara ta 1960 kasar ta sami yancin kanta bayan wani zaɓe na raba gardama wanda a gudanar wanda sakamakonsa ya nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar samun yancin kansu kasar murtaniya tana kwaftaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu saurare ko kun cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da doka ta samar da wakilai malamai na addini da kuma na larduna daga cikin majalisar ministoci ta kasar domin kaɓe hannun malaman addini a cikin siyasar kasar baki daya amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka nuna da hakan na tsawon kimanin watanni biyu da cikin malaman da suka dauki wannan mataki kuma suka yi tsayin daka a kansa har da marigayi imam Khomeini wanda kuma da karshe dai alatilas sarki da zakhan ya amince da janya wannan doka wannan ita ce nasara ta farko wadda malaman addini suka fara samu akan gwamnatin sarakunan pahlawiyawa a kasar Iran masu saurare ko san cewa shekaru hamsin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamba na shekarar 1971 bayan janyewar sojojin birtaniya daga tsibirin abu musa tambu sugura da kuma tambu kubra waɗanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa da ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu muhimmanci a fagen tsaro sun koma ƙarƙashin ƙasar iran kafin wani lokaci da ya turawa sun mamaye waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa birtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku masu saurari ko san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamban shekara ta 1912 albania ta samu cikakken yancin kanta wannan kasa dai ta kasance mai zaman kanta a yawancin shekaru kafin haihuwar annabi isa alaihi salam amma bayan kafa daular roma wannan daula ta mamaye ƙasar albania baki ɗayanta bayan rugujewar daular rome makwabtanta sun mamaye albania inda da ƙarshe dai daular usmaniya ta kwace ƙasar shekara ta 1501 ɗaya farkon ƙarni na 20 kuma lokacin daular usmaniya ta yi rauni tare da rasa ƙasashen balkan waɗanda take mame da su ita ma wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta shekara ta 1912 sakamakon kokarin da wasu masu fafutuka na neman yancin kasar albani suka yi bayan yakin duniya na biyu albani ta shiga cikin iko na tare soviet karkashin gwamnatin gurguzu a lokacin shugabancin anwar hoja sannan kuma kasar ta ci gaba da zama karkashin tsarin gurguzu har zuwa shekara ta 1992 ba gujewar gwamnatin tare soviet wanda kuma hakan tasirinsa ba wai kawai ya take ga albani ba ne har ma da sauran kasashe na gabashin nahiyar turai waɗanda suke ƙarƙashin ikon tarayyar soviet albania ƙasa ce wadda take da rinjayi na musulmi wadda kuma take kudu maso gabashin nahiyar turai kuma a yankin balkan albania tana da iyaka da girka yugoslavia da kuma macedonia sannan kuma tana da faɗin ƙasa da ya kai kilomita murabba'i dubu ashirin da tara masu saurare ko kun san cewa shekaru 166 suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1859 washington irving ba amurka marubuci kuma masanin tarihi kuma makirkiri na gajeren labarai ya an haife shi a shekara ta 1783 kuma ya samar da littafai masu tarin yawa musamman ma dai littafin sa shahararre na encyclopedia a cikin doka elbin ya fara aikinsa ta hanyar rubuce-rubuce na labarai sannan kuma ya yi amfani da wannan damar wajen rubuta wasu littafai ɗin wanda suke da alaƙa da tarihi a wannan ɓangaren ya rubuta littafi na the history of the new york sannan kuma wannan littafi ya shahara matuƙa a cikin amurka da sauran ƙasashen duniya ya yi tafiya zuwa nahiyar turai har sau biyu a shekara ta 1804 da kuma shekara ta 1815 kuma ya koma ƙasar amurka a shekara ta 1832 yana da wani bincike wanda ya yi akan tarihi wanda ya haɗa tarihin musulunci ya yi rubuce-rubuce sakamakon wannan bincike inda ya rubuta littafai mafi shahara da gaske shine littafin nan mai suna muhammad and his followers a cikin littafin history of capture of the granada irvin ya zargi turawa da zalunci akan ɓoye tarihi game da abin da ya shafi addinin musulunci da tarihinsa da kuma ci gabansa daga cikin sauran littafan da ya rubuta muna iya ambatan tales of the traveler sai kuma da littafin na na The Saga of Sleepy Hollow da kuma littafin sa wanda ya shahara na The Life of George Washington. Irvin yana daga cikin mutane da suke da mahanga mai ban sha'awa game da yunkurin Imam Hussein alaihi salam ya rubuta cewa Hussein zai iya ceton rayuwarsa ta hanyar miƙa wuya ga wasiyar zido amma kuma nauyin da ke wuyansa na jagoranci da yunkurinsa na 'yantar da musulunci bai ba shi damar yin hakan ba. sannan kuma ya jinjina ma imam Hussein alaihi salam saboda sadaukarwar da yi akan tafarkin ceton mutanensa da al'ummarsa domin kada aƙidarsa ta gurɓace. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muyin ku masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To shirin namu na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka so mu jin ta bakin ku game da wani ran gadi da shugaban Nijar Janar Abdulrahman Tani ya kaddamar a sassan kasar da nufin ganawa da al'umma ziyarar ita ce kusan irin ta farko da wani shugaba a jamhuriyar nijar ya yi ta hanyar kasa domin ganawa da 'yan kasar to wannan shine madu'in namu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sake hausa mana jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Haraba mai aski shugaba na kungiyar masu kiran da radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. to masha Allah ya eh, gaskiya dai akan ziyarce-ziyarce da shugabanmu shugaban kasa general darme abdulrahman chani yake gabatarwa a cikin fadin kasa ziyara ce wannan wanda muka ji daɗin ta muka amsa da kuma ɗari bisa kan ɗari wanda kuma idan kuka duba ku da kanku al'umma wanda suke bibiye da kafafen isa da zumunta daban-daban daban-daban misali musamman ma talbijin kuna ganin irin tarban da yake samu a dukkanin faɗin kasa dukkanin inda ya je abin alfahari abin burgewa idan ya zo shi kuma yana samun damar da zai gana da talakawa da al'umma ƙasa gaba daya idan kuka duba ma kamar akwai wata gunduma wanda ya kai ziyara wanda su da kansu 'yan gunduma suka ce tun da suke su ba su taɓa ganin shugaba ba wanda yake ba sakan mulki ya kai musu ziyara sai a wannan karan eh, gundumar alex kuma wannan gaskiya abin jin daɗi ne a faɗin ƙasa gabaki ɗaya musamman mamunan 'yan jihar da magaram wanda ya zo ya kawo mana ziyara kuma ya mana alƙawalalluka musamman alƙawari na wajen ɓangaren ruwan sha wanda yake addaban mu wanda muka sha kwama a kai mun yi mun yi mun yi a kawo mana ƙarshen shi kuma Allah bai yi ba muna fata ubangiji Allah ya sa wannan shine ƙarshen wahalar da muke sha Allah ya sa wannan shine ƙarshen lokacin shan wuyan mu da ruwa a jihar mu ta da magaram abdulrahman cani ubangiji allah ya kare ka allah ya kare ka allah ya tsare allah sa kuma a koma gida lahiya allah ba da ikon cika dukkan alƙawallukan da aka ɗauka mai magana rabe mai aski da magaran jamhuriyar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daidai da musulunci jamhuriyar yaran Mai magana su Suleiman Alhaji Buhari mataimakin watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka Reshen Jihar da Magaram. Eh, muna farin ciki da wannan ziyarar da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar mu Nijar Janar Abdurrahman Chani yake yi a fadin kasar kuma wannan ziyarar tashi yana yin ta ne don ganin irin halin da al'umma suke ciki da irin matsalolin da kasar take ciki don magance ma al'umma muna fatan dai Allah ya sa bayan ya kammala wannan ziyarar ya ga kuma irin matsalolin da suke faruwa a birni da karkara ya to ya magance ma mutane wannan matsalolin musamman mu al'ummar jihar da magarin da ya yi mana alkawarin kawo mana karshen matsalar ruwan sha mun gamsu da bayaninsa da ya yi mana kuma muna fatan dai wannan bashin da ya ce za a karɓo don kawo ƙarshen matsalar ruwan ruwa ta jihar da magaram da muke fama da ita shekara da shekaru muna fatan allah sa da kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma allah sa da ya cika alƙawarin da ya dauka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnin faki mai yada labarai ne kungiyar masu kira da masu rarrari ne jami'ar lalle wannan mauridi kun kaza shi yayi hasan barka mun gode Allah saka maka alkhairi mu yan kasa ana bamu muna fada albarkacin bakin mu wannan shugaban kasa na Abraham Chani da ya hito da ana cewa ya shige cikin daki ba iko cikin daki to yanzu ya hito ga shinan Allah ya hiddo shi ya zo ya yi ziyarto jihar Maladi jihar Agares jihar da magaranto muna addu'a yanda ya zo lahiya Allah shi mai da shi gida lafiya dama kun san an ce mai gaskiya shi na tare da Allah shi dama wannan gwamnati gwamnati ne mai tausayin talaka kuma Allah sai Allah kama mishi duk wanda ya kama gaskiya sai Allah ya taimaka mishi Allah mai da mana shugaban kasan mu gida lafiya kuma Allah ya taimake shi Allah shi kara mishi adalci duk inda ya zo Allah ya sa mutane su ba bashi haɗin kai kuma malamai a ci gaba da addu'a Allah ya zama da kasan mu lafiya Allah ya kama da kwanciyar hankali mana cikin kasan mu ta Nijar. daga naku gadan kaɗan wani wanda shi anan birnin na fata alkhairi zuwa gare ku duka inda kuke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta Iran sashen Hausa ina mana mu da safiya mu da harkar fatan kuna lafiya da ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta Iran da masu sauraro ga baki daya musamman Hassan Barka ina maka fata alkhairi kai da sauran yan uwa da abokan aikin kan radio jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku kwara kuwa fata alkhairi da masu sauraro ga baki daya na fadin duniya to sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya gaskiya wannan shugaban ni dai a ra'ayin kaina ya burge ni kuma na yi farin ciki na ji daɗi kuma ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari dangane da wannan ziyarar da yake ta yi a haka ne zai gano matsalolin da ke damun al'umma shi amma in shugaba ya koma ya zauna wanda daidai su je su gaya mai abin da ke faruwa ba za su gaya mai ba amma haka da ya zuwa da kai ya fi saƙo eh an ce gani ya kori ji lallai ina goyon bayan shi kuma ina mai fatan alkhairi na ji daɗi wannan ziyarar da yake yi ina mu kowa fata alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya Bissalam To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muyoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyo BOH barkan ku da safe da sinye fatan ku wai gari lafiya ina ma'aikata wannan kafa fatan alkhairi da jama'an wannan gida. A kuna magana da Alhaji Usman daga Wuda da Sobo Local Government Kaduna Najeriya. A gaskiya game da game da ziyarar shugaban kasar Nijar Abdulrahman Shani yadda yake ziyaran wasu gurare na yana gana da wasu manyan mutane wannan alama insha Allah komai zai saito a ƙasar Nijar kuma hakan zai kawo kakkawan fahimta tsakanin shi da jama'ansa. to muna ma wannan shugaba ya jajirtacce Allah addu'a Allah ya ƙara jagoranci Allah ya ƙara bashi iko yin adalci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyo jamhuriyar musulunci na Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan tayar daga Filinge a jamhuriyar Nijar godiya muka game da ziyara ta shugaba abdurrahman tani wadda yake cikin fadin kasa gaba daya saboda hausa sun ci gani da ido ya yi a hada min kuma zuwa da kai ya yi saƙo shi yasa ya shiga karkara kuma an ga irin daji wanda ya kafasawa nan ba tsoro kamar yadda matsorata ya kyan tsokaci da cewa tsoro ya hana a hita ba su san halin bakur fayyana ba to allah ubangiji wata ala shi sa a yi ziyara lafiya a kare lafiya abinda aka gani na a gyara a gyara abinda a gyare a kara karfafa shi ya ƙara inganta ina muku fata alkhairi daga alhaji alhassan tayar daga nan filin gishahar tilibiri garin su shugaba abdurrahman tani a jamfore nijar nagode Assalamu alaikum sashen Hausa a jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isaka wadda ake kira baban Salmai malam makaranta da makarantar jamhuriyar Nijar. Hakika wannan shugaban kasa namu Abdurrahman Chani da ya dauki wannan mataki na ziyartar jihohin Nijar gaba daya domin ganawa da al'umma. Wannan yana nuna irin neman kusanci da wannan shugaba yake da shi da al'umma kuma irin jawabai da ya rika yi a gurin a kowace jiha da ya je yana nuna a gaskiya shugaban nan yana saurari yana neman bayani akan rayuwar kowace jiha ko in ce rayuwar al'ummar Nijar gaba daya domin a jihar da yake sai gani ya tuntuɓo wani abubuwa wanda shi 'yan jihar suke bukata ko kuma shi ma al'umma wurin suke bukata a yi musu wannan ziyara ta nuna mana gaskiya irin yadda shugaban kasa ke kula da talakawan shi kuma muna godiya da irin wannan ziyara da yake kuma muna horon ciki muna fata za a ci gaba da haka Allah ubangiji ya sa kuma duk matsalolin da Tuntubu, kuma zai ya ɗauki matakan cewa ya yi maganin su masha Allah mai magana sagir isa kawai da kira babban sami a damar jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoyi hausa muryar jamhuriyar musulunci ran kai kuna tare da mamman sami dauda cin wazza mamba na masu kira da sauran radio ta afirka nan jihar damagaram eto eh, alhamdulillah albarkacin da shugaban kasa shugaban jamhuriya general da armiya abdurrahman chani ke yi a wasu jihohi ciki har da jihar mu ta da magaran wanda a jiya ya ziyarce ta za mu ce alhamdulillah mun ji daɗi kuma an sa da magaran mu a cikin wanda aka ziyarta eh, kuma a cikin ziyarar da yake duk inda ya je yankunan da kowanne yana faɗin matsalolinsu wanda kuma dama shi ya sani ba sai 'yan jihar ba sun faɗi to misalin kamar agaras ya faɗi rashin hanyoyi masu kyau da wutar lantarki mu kuma nan jihar da magaran gaskiya kowa san matsalar da magaran rashin ruwa ne wanda ya taɓo magana a cikin jawabin da ya gabatar wanda shine ma babban jawabi guda biyu wanda suka ja hankali na rashin ruwa da kuma rashin aikin yi na matasa wanda duka wannan muna fuskantar shi to kiran mu dai da shi shugaban ƙasa yana da kyau a ce kamar inda ya kira a nan da magarin 'yan kasuwa su haɗa kai su buɗe kamfanoni don matasa su yi aiki to yana da kyau a ce su kuma ita gwamnatin ta rage ma 'yan kasuwa haraje-haraje kuma wajen ruwa kwangila da ake barawa a bar da wanda bai aiki ana ba da kwangila da wanda bai ya barawa da wanda bai ya tashi lafiya. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriya Musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman dala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Hakikar gaskiya muna lalle marhaban da wannan ziyara da shugaban kasar mu ta Nijar ya yi. jihohin za zamu cewa wani abu ne wanda tarihi ba zai manta da wannan shi jajirtaccen shugaban kasa ba wanda karo na farko dai za a cewa tun daga hankalin mu izawa yau kuma ga wani shugaba da ya tattake bisa a mota wanda ya kai jihohin ɗaya bayan ɗaya kai musu ziyara ta gani da ido kuma ya fuskanci irin kalubalen da suke gani bisa kan hanya da mata barbarewar tsaro za a cewa dai wannan koke-koke da al'umma suka ba wannan shugaban ƙasa Allah ya bashi ikon cimma musu wannan buri nasu kuma dimbin matasan da suke zama kasan mu Nijar ba tare da aikin yi ba eh, biranen su da ƙauyukan su Allah ya bashi ikon samar musu da ayyukan yi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar daga ƙarshe nake mishi fatan Allah ubun ya sa ya kammala ziyarorin da yake a jihohin mu lafiya Allah mai da shi gida lafiya kuma Allah ya ba ƙasar mu ci gaba mai amfani ina muku fatan alkhairi da ƙarshe nake sa suna na Usman Maidala ko shiri nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar Nijar Sashen Hausa na gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci Tehran. Suna na magana samun na dan mutan limanci barin jamhuriyar jihar dangance da dama da kuma barka ta ra'ayoyinmu na ziyara na shugaban kasa da yake a cikin kasa abu ne mai kyau muna wata da suka wala lahi Allah sa a kare laya sai dai ina bada shawara ga dukkan jihohin da aka je su ɗauki kukan al'umma su kai zuwa ga shugaban kasa musamman a nan maraɗi muna da matsaloli ɗaya bayan ɗaya matsalolin taranzi da aka tsaida wannan an nakasa maraɗi kuma an cutar da maraɗi sannan haraji da aka ɗora ma 'yan kasuwa shi ma na an nakasa maraɗi an nakasa 'yan kasuwa maraɗi domin wannan abin ya hana samun aiki ga matasa sannan kuma eh, akwai matsaloli da ke akwai tsakanin duwan da 'yan kasuwa maza da mata masu shiga da yace wanda kullum ka ta ganin kayan bayan Allah cikin rana an kama an watsar wani mutum da rantun kuɗin ya yi wata mata ma ba sai ta samu kuɗin nan ba ta zo ta kama eh, kasuwa don ta maka tasiri amma sai ga an samu matsala to muna wata kuka a kai mu shugaban kasa sannan muna kai kuka ga rai akwai matsala tsakanin eh, jami'an tsaro na bisa hanya madarinwa da 'yan kai da kawo na masu motuna don allah a kula akwai eh, matsala tsakanin jami'an tsaro waɗanda ke bisa hanya da kwaro waɗanda ke kai da kawo na wajen kaɗata an kai ta karkarata da kuma nan tsakanin eh, tsibiri da dan gawo nan ma akwai matsala tsakanin duwan da masu aiki don allah a kula a kai kuka a gyara dibin matsala da za ta kawo mai kasa ci gaba da zama laya sannan akwai matsala wadda ke akwai tsakanin hanyar zandar jihar eh, in ka wuce eh, eh, na rama tsakuwa akwai matsala tsakanin hukumar jama'a tsaro saboda al'umma yan yankin ne wurin zaman su ne wurin kwanan su ne ba yiwu ana mutum zuwa kenan da Allah da Annabi da dukkan bangaren ma da sauran yankuna a dauki matakin da za a kawo ci gaba da zaman lada kwanciyar kali alamar ziyara ta yi kyau an zo laya kuma an kuma da kuma ta mu amfani wannan shi shawara ta assalamu alaikum to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin waɗanda aka shi muryansu su ne Hassan barka agarsu da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. matasa. Masu saurarewa Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma a wannan mako zai kai mu a jamhuriyar Nijar. inda wasu matasan ƙasar da suka dogara da sana'ar shigo da motoci daga ƙasar algeria ke bayyana damuwarsu game da rufe iyaka tsakanin ƙasashen biyu lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar da suka dogara da ita ta shigowa da motocin 'yan tuwaris daga kasar ta algeria sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita barna duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a shin duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna to madalla da fatan an kyamsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin kamar da watakila aka ji a farko yau za mu je jamhuriyar nijar inda wasu matasan kasar da suka dogara da sana'ar shigo da motoci da kasar algeria da ke makwabtaka da ƙasar ke bayyana damuwarsu game da rufe iyaka tsakanin ƙasashen biyu lamarin da ya kawo cikas ga sana'ar da matasan suka dogara da ita domin biyan bukatunsu na yau da kullum matasan da ke shigo da motoci 'yan tuwaris daga kasar ta algeria sun ce sun fara shiga matsalar ne tun bayan da kasar ta algeria ta rufe iyakarta da kasar ta nijar ga abin da ta kira kiyayewa da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta kan iyakokin kasashen matasan dai a wata sanarwa da suka fitar sun bayyana halin da suke ciki a yanzu kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilinmu a jihar agadas umar sani ya yi da wasu daga cikin su. Munan inda muka ba da gabanmu muka ba da ƙarfi bisa aljeci yara duk wanda ya je ma can baya yau buɗa yanzu aljeci yake ta yana sayan motoci yana dawowa nan garin yanzu an liƙe hanya ta alje ba wani labari kana rike da kuɗin ka ma kullum abin da ka kashe ne babu abin da ke shigo ka zuwa wani lokaci abin ma zai zama to kuɗin duka ka kashe su ba wani labari don haka mu saboda Allah muna roƙon maikontan mu magabatan mu si magana bisa wagari hanyar alje da aka yi nan arlit yara suna nan suna cikin mawuyacin hali ba aikin yi babu aiki ya kare babu shi tun da aka rike alshe ba wani aiki yi yara kuma ba san wani aiki ba sai wanga aikin na ka so mota ka sai da ka samu dan abin da ka ci da kanka mutane duka suna alshe lokacin nan Niger ce ta hana ta hana visa da Niger ta hana visa tun kayan aliki hanya mutane da sun bar kudin su da marasa motocin mutane duka mutum ya hi dari ya hi dari wanda ya yi dan tuwar su duk sai a ga mutum ta marasa ana zamne Niger ta hana visa da ta hana visa kuma daga baya an samu decimen bayan haka nan gudun aka like frontier mutane duka ba wanda ke wani aiki dan tuwar su dai yanzu wanda dan tuwar su dai yawancin su yawancin su kudin su alje yanzu an kai simuwa ba ni ga nan ba da aikin komi kowa ya sani dai ga nan ba da aikin komi kuma yanzu nan wani ka tambaya dan tuwar ne ba aikin komi yanzu lokacin da ba a liƙe hanya alje ba in muntahi tahi in kana da miliyon guda sai ka so mota da ita ka kawo ta nan ka saida ka samu wani dan abu in kuma baka da ma jari kai da abokin ka sai ku gama karfi ku so mota guda ku kawo nan ku saida ku samu wani dan abu muna da wani dan jarin mu akwai mai miliyon guda akwai mai 700 baka iya tahiya wani wuri ka so mota yanzu akwai kwatano akwai lome baka iya ta ya can saboda yanzu in ka ce ka ta yi lome ka so mota daga can ma kuɗin kawo ta ka kashe mata jika ɗari shida ko ɗari bakwai kenan ba mu iya mu ta can mu so motoci saboda mu yanzu mun dogara da wannan sana'a tamu ta so motoci. A yanzu dai wannan lamarin ya cilasta wa kungiyar matasan da ke shigo da motoci 'yan tuwaris daga kasar ta Algeria kira ga hukumomin Nijar da su tattauna da takwarorinsu na kasar Algeria don ganin an buɗe iyakar kasashen biyu. domin a cewarsu nan ne suke samun abin more rayuwarsu da ta iyalansu kuma ko baya ga hakan sun yi wata ganawa da shugaban kasar isu muhammadu inda suka gabatar masa da wasu jerin matsalolinsu da suka hada da rashin aikin yi da kuma na rashin ɗaukar matasan aiki a kamfanonin haƙar ma'adinai da ke aiki a yankin. Malam Almumun Ibrahim, shugaban ƙungiyar matasan jihar Agadis ya yi ƙarin bayani kamar haka. Allah ya sa kuma shugaban ƙasa ya karɓe mu a wannan lokaci inda muka mushi zancen bukatunmu na a hanya a gaggauce a ayi aksilaran aiki na hanya tsakanin Arlit zuwa Tawa daga kuma Agadis zuwa Damagaran saboda wannan hanyoyin rashin gyaran kirki kaga yana kawo irin hatsura da dama na karori da manyan motoci ma masu kawo mana abinci nan cikin jihar Agadis. in kuma za a badawa mun ce mishi a ba ƙwararrun ma'aikata masu halin aiki wanda yake za sama mutane aiki na gari bayan wannan zancen harkar gyaran hanya mun mai zancen ɗaukan matasa aiki a cikin kamfuna da ke nan cikin wannan jihar ta agadis ba mu gane ba muka ce mai inda ga cikin jihar agadis ga kamfani fudu wanda yake suna aiki amma har zaman yanzu matasa na jihar agadis suna zamane zaman kashe wando wasu sun yi karatu wasu kuma suna da iya aikin da za su yi duk basu daddan ma ko ma basu yi karatu a can cikin wannan amma mu bamu ga kanmu ba a cikin wannan ayyuka kuma ka san ko matashi in ba baya da aiki duka yana kai shiga irin wannan abubuwan da da ba mu fata shine muka je muka kai kukan mu muka kai kukan al'umma ga shugaban kasa saboda ya diba wannan matasa da idan basira akwai matasa da yake tsafin yan tawaye ne ba aikin fari ba na fari ba na baki kuma sun iya ayyuka daban-daban irin wanda za su yi a cikin wannan kamfanin amma har zaman yanzu ha gani shiru ba a kula da su ba shi yasa muka je muka kai kukan mu ga shugaban kasa a samu a gaggauta da gargawa a san wannan matasa irin hanyoyin da za a samu musu na su kore ma bakin su eh, kuɗa kuma mu ma shugaban kasa magana bisa rashin karamcin abinci a cikin nan ko da yaushe aka tashi karamcin abinci mu jihar agadas kaga ba noma ba muke amma sai a fidda mu cikin jihohi masu matsalar karamcin abinci to mun kai kukan al'ummar jihar agadas ga shugaban kasa saboda ya diba wannan fannin ma da idan basira saboda akwai har zaman yanzu ko ma ana matsala akwai dazuzzuka da ƙauyukan da yake nan cikin jihar agadas har zaman yanzu kafafun wannan abincin na opvn bai taɓa zuwa a gare su ba ko da na kyauta ne ko kuma na saye to shugaban kasa kuma ya saurare mu ce za a diba tare da gwamnan jiha zan matakan da suka ɗauka bayan wannan kukan kuma mun ce mishi ya yi kokari shugaban kasa ya duba mana wuta ta lantarki saboda ba yiwuwa ya zama na cikin jihar agars ake fuddo wutar lantarki amma kuma agars ta kowace jihar tsadar wuta shi ma nan ya saurare mu ya ce za a san matakan da ya doka bisa wannan a rage kuɗin wuta a cikin jihar agars a ƙarshe kuma mun yi kira gare shi a yi kokari a taimaka ma sojamu masu tsaron lafiyar mu a ba su foro paske in mun ce a ba su foro a taimaka musu ba da makamai ba aikin soja yana son ransanyama yana son yana son labari yana son lekon asiri duk ƙasar da ba lekon asiri ba babu yadda za a yi a kare ta. A wani share kuma shugaban ƙungiyar matasan Almuman Ibrahim ya ɗauko batun rashin aikin yi ga matasan nan 'yan kora daga ƙasar Libya wanda tun dawowarsu ba wani aikin yi. ga dai abin da yake faɗa. gaskiya eh, wannan matasa da ake korowa zamu cewa daga ƙasar libya babba asara ce gare mu babba bakin ciki ne saboda wannan matasa zaman su a libya yana da amfani sosai ga dangin su yana da amfani ga ƙasa saboda ayyuka suke can suna turo amfani na ƙasa wasu sun bar iyalin su alhamdulillahi a zaman su na libya suna aiko amfani daban-daban inda yake mutane suna kore ma bakin su kuɗa da abubuwan da wannan samarin suke aikowa to yau sun komo a nan ƙasa sun zamana sun baro ayyukan su na can sun zo a walakance kuma ga sun isko ƙasar ba aika ba adda kwai na matasa a san babban koma baya ne abin da muke yi bakin ciki muke tar da Allah wadda da irin wannan eh, doka da ake ma 'yan Nijar da wannan irin walakanci da ake ma wannan matasa a tun watsewar Libya bayan mutuwar tsofan shugaban ƙasar Libya hukumomi na jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyi masu hannu da shuni suna kawo kokarin su bisa ga wannan matasa amma dai dada abu ne kasan in dambu yayi yawa ba ya jin mai tun watsewar libya nan akwai wanje wanje da ke dan tallafa ma wa'annan matasa amma in aka zo abu ne tallafi ne ba isa aka ce cikin tsar mai dubu sai ka gani guda ashirin ne za a taimaka ka san ko kamar ba a yi ba kenan to muna nan dai muna jira ga gwamnati gaskiya ya dibi wannan al'amarin da ido mai kyau saboda gaskiya matasa ne dubu ba suka komo nan wasu Allah ya sa suna suna da aikan hannuwansu fa da suka iya si a nan cikin wannan kasa tamu kenan gwamnati yauni ne da gare shi ya kokari ya san yadda ya da wannan matasa har zama yanzu dai bamu ga wani kokari fa da gwamnati bai har yanzu kungiyoyi ne masu zaman kansu ko da yaushe muna gai muna shira mu ga abin da gwamnati za yi wallahi babban koma baya ne wannan matasa zaman su nan ba su da aikin yi mu shawara ce muke badawa bamu da umurni bamu iya sawa a yi muna kai ma gwamnati shawara a matsayin mu na majalisar shawara mun kai ma gwamnati har shugaban kasa Allah ya sa zo wannan gari mun kai mushi wannan shawara ta wannan matasa a yi kokari a san yadda aka yi da su akwai ayyukan da suna iya yi shi a nan a cikin kamfuna wannan da akwai guda biyar da ke nan cikin wannan jiha. To masu sauraro a nan ne za mu dasa aya a wannan shirin na yau sai kuma mako na sama idan Allah ya kai. yanzu a madadin duka wanda aka ji muryoyinsu da ma muhammad amin ibrahim kiyawa wanda ya haɗa shirin anani hassan barka ke cewa da ku wasalamu alaikum a huta lahiya tsakanin ɗan adam da kudi yanzu ba wata harka sai kana da kudi saboda ba ka sawa sai Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash Hausa TV channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.